Bismillahirrahmanirrahim. Nufin Allah, babi na talatin da biyar. Daga haka yana ta bakin magana, ta hanyar haɗe bakunansu da ya yi waje guda, ya fara tsotsa cikin salon da ke narkar da hanna. Duk nacin hanna akan Adnan ya amince su je Abuja tare, ta duba jidda, ƙi ya yi, ya shaida mata cewa kar ta sake masa zancen. Tunda ya sanar da ita ba shi kaɗai zai yi tafiyar ba. ba don ranta ya so ba ta haƙura ta zare jikinta daga nasa tana barin masa falon baki ɗaya ta koma upstairs ya bi bayanta da kallo yana ɗan jan ƙaramin tsaki wari sai janno ya danna wa jidda kira domin jin lafiyarta bugu biyu ta daga kiran tana gaida shi cike da kulawa ya yi mata sanni da jiki amma bai sanar mata cewa zai shiga Abuja a gobe ba haka ta gama yi masa shagwabar da ta saba yana biye mata domin duk cikin ƙannansa ita kaɗai take ganin haƙorinsa a waje. saboda ta iya da shi tana kuma bin sa yadda yake so wajen ba shi girma da fasa masa kai da ta iya. Ya kashe wayar yana sakin ƙaramin murmushi. Ya mai da akalan kiran wajen neman layin gwaggo. A bakinta yake jin ai suna sirin har sun wuce Abujan, dubo jikin Jidda. Ta kuma shaida masa cewa ciki ne da ita, ba wani cuta ce na damuwa ba. ya tabe baki tamkar yana gaban gwaggo kafin yayi yi ƙasa da sai ya ce ita ma ai karamarta da ita ne ta yadda za ta yi ciki tun yanzu gwaggo wai me yasa yaran nan ba su da hankali ne goggo ta kankance ido kamar edi na gabanta kafin ta yi magana cike da masifa ta ce ba su da shi tun da su suke wa kansu cikin ba ku kuke ɗirka musu shi ba ko me yasa wai adnanu ka faya rainin wayo ne da rainin hankali sai kuma aka ce maka kowa ma irin ka ne da ke ƙin haihuwa to ita nata mijin na son abinsa idan kai har yanzu baka son naka cikin stupis kawai in ji ku turawa gwago ta kare maganar da salon da ya sanya edi duku kwashewa da dariya yayi mai isassa yana ji ina ma yana gaban gwaggo ne ta yi maganar ya tsaye da dariya yana muskile fuska kamar suna kallon juna ya ce ausuwiti yau kuma har stupid ake ce min lallai kullum gwamnati na yin ƙasa yake Dole in yi zuwa na musamman domin kafa sabuwar gwamnati na a zuciyarki. Gwaggo sai ta washe baki ta ce, Na yi kewar ka dama, yaushe za ka taho ɗin nan albarka na? Adnan ya taɓe baki ya ce kai tsaye zuwa weekend zan shigo. Gwaggo ta dinga murna tana jaddada masa ya gaishe mata da Hannatu. Ya kashewar yana sakin ƙaramin murmushi. Ƙaunar 'yar tsohuwar na sake huda jinin jikinsa. Abuja, na ma don Allah Ko kin iya haɗa wannan abin da ake yi da garin rogo? Ana saka masa ƙuli da su man gyaɗa, wasu ma har tumatur suke yanka masa. Anti Jidda ta yi tambayar idanuwanta a kan najima da suke zaune rashe-rashe a falon ƙasa. Suna kwasan hiransu da cin Domino's Pizza da Musu ne zo masa da shi. Ta dago manyan fararen idanuwanta ta sauke akan Anti Jidda. Fuskarta ɗauke da maɗaukakin murmushi ta ce, Anti Jidda na gane me kike nufi. kwaɗon garin kwaki ko? Cike da tsinkewar miyau da shauƙi ji da ta yi saurin gyaɗa kai ta ce yes, exactly haka sunansa yake. Gwaggo na yi da can muna ci, to ni gaskiya shi nake jin ci, gagarin can da kulun momi ta ce har da shi cikin tarkacen da aka haɗo mini. Don Allah ki haɗa mini zuwa anjima. A yanka albasa da tumatir ɗin ya ji, please da ta yi magana cike da magiyar da ya sanya na jima jin kunya. Ta yi sauran dubanta tana faɗin, zan yi miki anti Jidda, Ai mu mun ci shi kamar hauka tun da boarding school mu kai. Jidda da duk daɗi ya rufe ta jin cewa jima ta iya kwaɗin garin. Sai cewa ta yi thank you so much na beauty. jima kunya ya sake rufe ta. Ta saki smile ta ce, ba komai ta Jidda, ki daina gode mini dan Allah. Suka saki dariya a tare, kowanne na jin ƙaunar ɗan uwansa na rufe sa. Yau ɗaya kawai da zuwan su garin, ta ji gidan anti Jiddar ya kwanta mata a rai. Musamman irin yadda take nuna mata ƙauna babu bambanci da sunan sirini ga mijinta mai son mutane shi ma wanda ya san darajar ɗan adam ba irin siyayen su sirini mai shegen girman kai da masifa ba matsalarsa ɗaya ce kawai shine yawan kallon tsiya domin tun da suka iso take kula da yawan kallon da yake mata sai yamma sakaliya wajen shida da wasu mintuna najaman ta isa ga ɗaɗɗan kicin ɗin antijidda wanda ya gama haɗuwa ya ji kayan aiki da na'urorin sarrafa abubuwa cikin mintuna ƙalilan. Amina mai aikinta wacce ta kasance igala ce ta gaida Najima cikin girmamawa. Najima ta sakar mata murmushi tana mata sannu da aiki. Direct wajen bag ɗin da suka tawo da shi ta nufa. Wanda momi ta shiryo waje da duk abubuwan da ta lissafa tana so a tawo mata da su. Ta buɗe jakar ta shiga fiddo komai a hankali. Tana ajiye sa bisa saman island na kicin ɗin. Ta ciro kwantenan ƙarshe mai ɗauke da garin kwaki mai kyau, irin na kwaɗo ba mai tsami ba ta ajiye. Da ƙyar ta gano mazubin da aka zuba da kakkiyar garin ƙulin da rabi mai aiki ta daka. Ta ajiye shi gefe guda tana mai da sauran kayan cikin bag ɗin ta ajiye. Ba ta ɗauki mintuna sosai ba ta kammala haɗawa an ta jidda da daɗan kwaɗon garin da ya ji kuli da su tumatir da albasa. Ta soya mai da albasa mai yawa sai ƙamshi yake ta zuba a ciki. ta juya ta sanya yajin tafarnuwa da ta gani saman loka na kicin ɗin duk ta juya sai tashin ƙamshi kwaɗan ke yi gwanin sha'awa tana shiga ma anti jidda da shi ɗakin ta da ke offices, ƙanshin kwaɗan ya fara cika mata hanci ta miƙa hannu da hanzari ta amsa flat ɗin tana faɗin thank you najima thank you so much my free thesis ever najima ta sakar mata flat ɗin a hannunta tana faɗin Allah dai sa yi miki yadda kike so anti jidda Jaddada har ta ɗebo kwaɗon aspun ta kai baki. Bata iya cewa komai ba, sai lumshe ido da ta yi tana taunawa. Daɗinsa ya ratsa ta kafin ta haɗiye tana duban Najima. Ta ce ya yi daɗi obasis. Allah baki mijin da zai riƙe min kyau da kyau. Najima ta rufe ido tana juyawa don barin ɗakin ta furta. Kai anti, mu da za mu fara karatu? Anti Jidda ta yi dariya tana faɗin. Ko kina cikin karatun mijin ya zo? Ai sai mu sha biki na ci. aure baya hana karatu mu ma da muka kammala haka Allah ya so ba wayan mu bane ku dai kawai ku rika addu'a Allah zaba muku mazajen da ke kaunar ku fiye da yadda ku kuke kaunar su Nancy ta gyada kai tana ficewa daga ɗakin ta ce insha Allah mun gode we love you so much Anti ta saki murmushi tana jin ƙarin ƙaunar Najima a cikin zuciyarta. Wajen suna sirrin da ke zaune a nan cikin falon da ke upstairs ɗin, Najima ta iso. Ta dubi Nasirin da ke amsa kal. Ta mai da dubanta kan Nabila ta ce, Sis, sannunku da hutawa. Nabila da ke can ta ɗago ta dubi na jima da murmushi a kan fes ɗinta. Ta ce, Sis Naj, mu ina namu abin kwaɗayin ne. Ya da haka kuma za a shige mata da shi mu kuma babu bayani. najima ta saki dariya tana faɗin, haba autan momi, abin mai ciki ne zaki ci? Anya makin taɓa cin wani kwaɗon gari Nabi ta kwaɓe fuska ta ce, wallahi ina ci ai na yi. Sai dai ita ba ta saka magi da su tumatir da na ji kun faɗi. Ni dai na saka rai, bari in gani, in je, me ya rikici in ci rabona wallahi. Bata jira jin ta bakin Najima ba ta wuce zuwa bedroom ɗin Antijidda. Jidda. Najima ta saki murmushi tare da mai da duban ta ga Nasirini da ta kammala wayar. Cike da tsokana take cewa Nasirin ɗin, Lobagal ya aka yi ne, Yaushe bikin naku da angon naki ne wai? Nasirin ta balla mata rara tana faɗin. Wato har ma bikin ya zo kenan. Wallahi ke fa neman magana ce na ji. Ina abin namu ne wai? Najima ta dara tana nuna mata hanyar da na bi ta bi. Ta ce bi ta ku je can ku yi kwaɗayin. Ni mai cikin da ta sanya yin niyi, ita kaɗai na baiwa kayanta. Nasirin ta miƙe tana faɗin, ai kuwa zuwa zan yi in ci, don yadda na ji kuna bayanin haɗa shi mugun daɗi zai yi. Najima ta raka ta da murmushi tana kunna datar wayarta. tao online. Sabon group na Hausa Nobel da Nasirin ta sanya wata friend ɗinta ta yi adin ɗinta ta shiga. Tana ganin an turo wani book da ta fara bi ta ji wani sanyi a ranta. Domin sosai take enjoying book ɗin. Duk da cewa soyayya ba ta burge ta a yanzu. Amma yanayin soyayya da jaruman book ɗin ke yi mai tsafta abin na dukan ranta. Karfe takwas da rabi na dare, Dadi Alhaji Kabir Dukku ya iso gwarinfa gidan Jidda domin duba jikinta. Musin ya yi masa iso har cikin babban falansu. Yana masa sannu da zuwa. Suna jima ga baki su suka sako don gaida dadi. Ya amsa da kulawa yana tsaye da dubansa a kan Najima. Cike da tsokana ya ce, Najimar Gwaggo, barka da zuwa garin shugaban ƙasa ko? Da fatan ‘yan uwan naki za su zaga da ke ki gari kafin mu wuce zuwa Friday ko? ji ta murmusa tana fada insha Allah dadi. Daga haka an ta da ta fara da dadi. Cike da shagwabar da suka saba masa. Ya amsa da kulawa yana tambayar ta jikinta, ta ce masa ta samu lafiya. Ya jima sosai don sai wajen 9 pm ya yi sallama da su ya wuce. Suna dawowa yi masa rikiya suka zube a nan falon ƙasa. Sai wajen 10:30 an ta da taura sama wajen mijinta ta bar su suna kwasan hira da chat abinsu najima ita ce ta fara jin bacci ta nemi makwanci suna sirin kuwa bata ma san lokacin da suka hawo zuwa sama ɗakin da aka ware musu na kusa da bedroom ɗin anti suka kwanta ba ta farka sallah ranta ne kawai ta gansu suna ta kwasa baccinsu ta ɗauro alwala ta yi ina filfilinta ta koma ta kwanta ko kaɗan ba a jin kiran sallah domin babu wani masallaci a cikin estate ɗin nasu. Hakan ya sanya da jima bata ji kiran sallah ba, sai farkawa ta yi, kamar an taɓa ta ta daga ƙarfe shida na safe. A gaggauce ta nufi toilet tana Allah wadai da rashin gina masallaci da ba a sanya ire-iren manyan estate ɗin nan na masu kuɗi. Har ta ɗauro alwala ta fito tana mita a zuciyarta ne, tare da tunanin yadda marasa son ibada za su sake samun damar shantakewa tunda ko kiran sallah ma ba sa ji bari su tashi su bauta wa ubangijin da ya ba su duniyar tashin nasirin ta yi domin ta yi sallah tunda na bi ita tana off ta tada sallah bayan ta tabbatar nasirini ta shiga toilet da mugun bacci ne da ita za ta iya komawa da kwanta alhali kuma already sun makarta shi bacci suka koma kamar koyaushe ba su farka ba sai wajen 9:30 a gaggauce suka yi wanka suka shirya suka fito sun samu masu gidan bisa tebul da ke nan upstairs ɗin suna karyawa. Anti Jidda ta dube su tana faɗin, ‘yan matan momi an tashi daga baccin fama. To sai ku sako downstairs a yi breakfast, yau yawo za mu fita tun da na ɗan jigaras. Suna sanin suka saki dariya suna gaida Uncle Mohsin. Ya amsa da kulawa yana musu tsiyar cewa, za su sanya matarsa yawo daga fitowa asibiti ko? Nasirin ta kama baki tana faɗin, babu mu Uncle, Dama haka take da son fita yawo. Ni ka san, na san gari, kaki kawai za a bamu sai an gan mu. Don idan muka shiga yawo sai mun karar da man motar za mu juye gida. Anti Jilla ta balla mata rara tana faɗin. To sarkin baki, ba za a bada kaki ɗin ba da ni za ku fita. Ƙwaya a je a zurawa ciki abinci musannayi. Duka suka saki dariya suna nufin hanyar downstairs ɗin. Najima na jinjina son barkwanci irin na yayar tasu jidda ko kaɗan ba ta da damuwa ita yadda momi take haka take ita ma very friendly babu girman kai ko kaɗan a tare da ita kamar yadda an ta jidda ta faɗi yini suka yi yawo a garin abuja ranar ba su can ba su nan ko lunch a wani wajen cin abinci na masu hannu da shi ne suka yi musin da yake shi ma hutu yake bai koma bakin aiki ba duk da shi ake shan yawon domin biya wa matarsa yake duk abin da ta faɗi shi yake yi matuƙar hakan zai faranta ranta ba su dawo gidan ba sai yamma wajen 5:30 'yan matan suka zube a falon ƙasa a gajiye yayin da anti jidda da musin suka haye sama yana manne da ita tamkar zai mai da ita ciki da dare misalin karfe takwas da rabi suna sani suka baje a nan falon da ke ƙasa suka baje kayayyakin ciye-ciyen da suka taho da su daga autin ɗin da suka fi ɗazu Najima ta yayi bil ɗin da ta yafo a kan shigar doguwar rigar da ke jikinta da yi mata mugun kyau. Domin shigan yana mata kyau kamar yadda na bi ke yawan faɗi. Ta dubi Nasirin tana faɗi musu irin yadda garin ya burge ta. Ta ɗaura da faɗin. Amma zaman garin nan idan kana so ka ji daɗi sai irin ku manya. Ba dai 'yan maneji da masu ƙaramin aiki ba. Domin ko a shan mai kuɗin albashi ya isa ya ƙare idan ba babban ma'aikaci ba ne kai. Nasirin ta yi dariya sosai tana faɗin. Haka ne kuma fa beauty ɗinmu. To ko dai nan za mu kawo ki tunda na ga alamu garin ya burge ki. Najima ta ɓalla mata rara tana faɗin. Ba na so Nasirini, za ki fara ko? Nasirin ta saki dariya tana faɗin. Ka je min mata, wai ke ba za ki au. Buɗe sa da shigowarsa cikin falon ya hana Nasirini ƙarasa magana da ta faru. Jan Nasirini ta kame maganar da ta faro. Sai ya ja attention ɗinsu na jima zuwa kai dubansu ga bakin ƙofar shigowar falon da Nasirin ke kallo. Manyan idanuwan na jima sai suka sauka a kansa. Da wani irin mugun gudu ta kwasa zuwa sama bayan ta callara wani mugun ihu. Sakamakon ganinsa ɗauke da wata farar mage mai buzu-buzun gashi da ta yi. Irin magunan nan da ba na nan ƙasan ba ne. shi kuma a gidan da dadi yake magen take ta yi sabo ne da shi saboda yana son su yana kula da su duk idan ya zo abuja ya sauka a gidan nasirin da nabi suka yi saurin miƙewa tsaye suna mamakin abin da ya tsorata na jima har ta fasa wannan ihu ta kwasa a guje zuwa sama sai daga baya ne suka gane magen da ke hannunsa take wa ihu, wanda su san ba su taba ganin tsoron maye ba don ba su taba zancen mage da ita ba Shi edi Duku da ya gama haɗe fes kamar hadarin gabas. Ƙarasowa cikin falon yana jin mummunan ɓacin ran ihun da ta kwatsa ma wanda ya ji sari kwanyarsa. Ya daka musu wani matsiyacin tsawa yana faɗin. Ku kuma da kuka tsaya min a tsaye uban me kuke jira da ba za ku bi mahaukaciyar bilaga ɗin da kuka tarkato ba. Nasirin suka kwasa da gudu su masu kawura zuwa sama. Suna jiyo uban tsakin da ya ja har da yaɗawa da kwafa. kamar zai tsinke harshensa. Wani irin dariya suka kwashe da shi lokacin da suka isa ga falon sama. Ganin yadda na jima ke kankame da antijidda tana kuka tana faɗin. Wallahi ba na son ta anti Ki ɓoye ni. Kar ta hau nan ba na son ta Anti jidda faɗi take wai menene na jima. Ban san me kike faɗi a fidda shi ba. Gaya mini menene. Ganin suna sirin ya sanya jidda tambayar su lafiya. Nabi da ke kwasan dariya ta ce, ya yi edi ne gashi can a ƙasa. Shi ne ya zo da wannan big card ɗin ta gidan dadi. Ashe tsoron mage take yi ba sani ba. Suka zayyane wa anti jidda yadda na jima ta fasa ihu, ta wuro zuwa sama. Nabi ta kare maganar da faɗin. Mu ma koro mu yi da alamu yau ana jin abin aka. Jidda ta dubi na jima da har lokacin tana riƙe da ita. Hawaye wani na bin wani ta ce, Ayya, sorry Naj, In dai mage ce yanzu za a fita da ita tun da ba kya santa. Just come down please, ba za ta zo nan inda kike ba. Na Najima ta sake ta tana hararan su Nasrini da ke mata dariya. Ita ma Anta Jiddan dariyar ta yi tana faɗin, bari na je wajensa, ina ruwan Big Bros nawa? Ziyara daga sama babu sanarwa. Jiya fa mun yi waya bai ce min zai shigo ba. Nasrini ta taɓe baki tana faɗin, ai kun fi kusa, Mu dai dan Allah a fita da magen hankalin na ya kwanta. Wannan irin ihu da kwasowa a guje har ana yadda waya haka? Suka sake tuntsirewa da dariya. Yayin da na jima ta saki kukan shagwaba tana faɗin. Ashe ba ku da tausayi ban sani ba ne? Wato ma dariya kuke mini ko? biyu ta tsaye da dariyar tana faɗin. Sorry sis. Aike ɗin ce ba ki ga yadda kika yi ba shi yasa. Najima ta miƙe tana nufin ɗakin da aka yi musu masauki. tana tafiye zuciyar tana tsine wa zuwan edi dukku da razana ta da yayi da ganin halittar da har su ma za ta iya yi idan ta raɓe ta jidda tare da musin suka isa cikin falon musin na miƙa wa edi hannu suka yi musabaha cikin bashi girma yake faɗin ran babban yaya ya daɗe an shigo garin kenan babu notice adnan ya saki murmushi yana faɗin aiki ya kawo ni hof ta samu sauƙi sosai Musin ya amsa da cewa alhamdulillah, ga ta nan sai rigima ya ba? Ya ƙare magana yana hararan Jidda da ta wani shagwabe fuska. Adnan ya dube ta yana faɗin, Jiddo ya jikin, Hofkin samu sauƙi sosai. Ta sake narke fuska da murya tana ba shi amsa da faɗin. Na ji sauƙi yayana, but me yasa ba za ka zo min da na ba filis? Eddie ya taɓe baki yana shafa kan magen da talafi a jikinsa ya ce, ba ni kaɗai na tawo ba shi yasa. amma kina cin abinci kuwa na ga kin rami ne sis jidda ta sake narke masa tana faɗin ina ci yayi edi amma yanzu ba kowanne nake so ba ya sake taɓe baki ya ce ku dai kuka sani tunda kun girma babies kuke son tarawa shi dai musin salin alin ya yi masa sallama ya fice domin sarai ya san halin yayin nasu ɗan jin kai ne ga shi da iya ɓaro zance yadda ya ga dama Jidda ta saki murmushi tana kawo da maganar ta ce, Yayi Edi, wannan magen kawo ta please after da ita, ni ma bana son ganin ta yanzu. Edi duk ya yi mata wani kallo yana faɗin, yaushe kika fara gudun mage, ke da ke ba su nama da kanki da madara? Jidda ta sake marirce masa, tana gaya masa haka kawai yanzu take jin, ba ta son ganin buzu-buzun gashin, Zuciyarta na tashi ne. Da ƙyar ya amince ya fita da magen wajen mai gadi ya dawo. ya same ta zaune tana waya da momi tana sanar da ita shigowarsa garin ta ajiye wayar tana duban sa da kula da ce ya yi idi mai za a girka maka yau a gidan ba mu girki ba duk a waje muka ci abinci da yan matan can kamar ta sa kai sake tamke fuska yana duban ta kai tsaye ya furta me yasa zaki gayyato su su zo suna miki shirme alali baki da lafiya jidda ta marmasa tana jinjina halin yayin nasu da sai su ta ce zuwa kai su duba ni yaye edi duk sun damu ban da lafiya ni ma na ji daɗin zuwan nasu suna ɗebe min kewar gida ya sake taɓe baki da jan ƙaramin tsaki ya furta kin san dai bana son cin abu mai nauyi da dare idan za ki iya soya min chips with sauce ki soya min jidda ta jinjina kai cikin kwantar da murya ta ce yayi edi bana iya shiga kicin albishirin kuma zauna saudiya nesa ta zo muku kusa Shahararriyar mai maganin nan wato Ummu Shahir da ke garin Saudiya ta zo muku da magunguna iri daban-daban. Muna da man fawa'id. Man fawa'id yana magunguna kamar haka. Yana karya sihiri, maganin ciwon ido, ciwon kai, maganin baki, maganin baƙin aljani, maganin sanyi mai saka ciwon mara lokacin al'ada. Cutar shan inna wato shanyewar jiki, ƙuraje, ƙaiƙayin jiki, zafin fitsari. Yana maganin ciwon kunne, ciwon haƙori, ciwon baya, ciwon gaɓoɓi. Yana maganin tsutsar ciki. Man fawa'id yana maganin cututtuka iri daban-daban. Duk larurar da ta dame ka, ka yi bismillah ka sha ko ka shafa, za ka sha mamaki. Sannan man fawa'id hawa-hawa ne, akwai ƙarami akwai babba. Man fawa'id maza ma suna iya amfani da shi kamar mazan da aljana ta aure su. ko suke fama da matsalar ƙanƙancewar gaba ko sanyin mara da sauran matsalolin da suka shafi maza. Sannan mun zo muku da wata shahararriyar zuma ta magani wacce muka haɗa da ingantattun magunguna da sirrika daban-daban. Muna da ruwan karatu wanda aka sauke alƙur'ani a cikinsa da ayoyi na karya sihiri da hassada da baki. Muna da baƙin miski mai karatu a cikinsa. Muna da maganin karya tambaya wato sihiri Duka magungunanmu akwai ayoyin Alƙur'ani a cikinsa, domin shi Alƙur'ani waraka ne. Muna da maganin maƙoƙo mai fitowa a wuya. Ba a nan kuma muka tsaya ba. Muna ruƙiyya, muna ƙaho kowanne iri ne, wato hijama, kuma muna zuwa har gida mu yi ruƙiyya ko ƙaho, sannan mu baka magani. Muna da maganin samun haihuwa da ikon Allah ga wanda suke da matsala a mahaifarsu. Muna da maganin fibroid, wato Aliyaf. sannan muna da man zaitun nan magani. Muna da magunguna na cututtuka kala-kala. In dai a garin Saudiya kake kana fama da waɗannan matsalolin, to ka tuntuɓi Ummu Shahir da ke garin Saudiya. Domin neman ƙarin bayani, ku tuntuɓi Ummu Shahir a layukanta kamar haka. Sifili biyar uku, uku takwas biyar, uku shida takwas biyu, ko sifili biyar tara, bakwai tara, takwas biyar, uku biyu bakwai. wato 053 38 53 68 2 ko 059 79 85 32 70. Muna maraba da dukkan masu siyan magungunanmu ko kuma su